sai addu'ar ƙarshe ta saba'in da uku Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutakabbala ba'da salami min salatin fajiri. wannan addu'ar kadai ana yin ta ne bayan an idan sallah asuba kadai kaji ummu salama matar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ita rawaito wani daga annabi Allahumma ya Allah inni as'aluka ilman nafi'an ina roƙonka ka bani ilimi mai amfani ilimi duk wani ilimi mai amfani alladhi antafi'u bihi wa anfa'u ghairi wanda zan amfana da shi kuma amfanar da wani duk ilimin da aka baka in bai da amfani ya zama aikin banza to ko me ko ilimin ya san shadda ne ya baka mai amfani ko ba haka bane wa rizqan tayyiba Allah Allah ka bani arziki na halal shine tayyib at-tayyib huna bi ma'na al-halal Allah ka bani arziki na halal arziki fa malama sai wai tarin kuɗi ba shine arziki abinda zaka cika sha ma arziki ne warai kuwa rigar da zaka sa ma arziki ne takalmi yanzu da in ka idar da sallah zaka sa arziki ne hula ka arziki ne so duk wani abin da zaka yi amfani da shi na rayuwa ba wai sai tarin kuɗi ba to ya zama na halal saboda mai cin haram ba shi da rabon samun karɓar addu'ar ubangiji ballanta na ibada sama ta karɓo ko ya yi ibada Allah ba ya karɓa wanda yake cin haram sallarsa ba a karɓa azuminsa ba a karɓa sa ba a karɓa aikin banza yake la ilaha illallah astaghfirullah ubangiji Allah ka kyautata mana hanyar neman abincinmu Allah Allah kada ka ɗora mu akan hanyar cin haram